Uh, alhamdulillah yan uwa wannan sako ne zuwa ga Dr. Sani Rijiyar Lemu game da maganar da na ga yayi akan ziyaran wannan bawan Allah zuwa kabarin Ibn Taymiyyah uh, bari in sanya shi wannan bawan Allah daga nan sai mu sanya maganar shi Dr. Sani insha Allah rabbi sai mu zo kuma mu bayani ta yi asfal safirina fetur din nan shi kuma shi an hana zumunci an hana zumunci ana so a je harkar zumunci a sadu da yanwa shehu fetur ya kai ya kusan dubu biyu shiwu a najeriya nan a mun kama kuka dan matsayin ka auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan matsayin ka auren shiwu tijani dan matsayin ka auren shiwu ryan shiwu mu ko ne gata wajen ku za mu kawo kuma sau shi kun mana kun mana kuna yi mana kuna yi mana shi muna sa yi mana canji kawai shiwu ga matasa na shehu masu zuciya masu kishi shi a kawo mana mutanen Allah ga mutanen Allah rayuwa ce sauki bayan Allah su su fuskanci to Dr. Sani kamun Dr. Sani Rijiyar mu kamun in sanya magananka zan karanta maka wata magana da ɗaya daga cikin abokananku ko kuma in ce ɗaya daga cikin malaman wahabiyawa da ake kira Habibu Gusau ya kawo a cikin wannan littafin mai suna tambayi ulul albab yace kuma littafin na yace maganar ta Ibn timiya ce zan karanta maka gambi da mutumin da ya je gaban kabari wataƙila sani baka karanta wannan bane a cikin maganar Ibn timiya ko baka sani bane kuma zan so in tabbatar maka da lallai wahabiyawa in ana maganar shirka ne to su ma sun yi shirka da kabarin Ibn timiya idan aka je kabarin mutum aka nemi tabarrakin na cikin kabarin in shirka ne to lalle almajiran ibn timiya su ne manyan manyan mushrikai in Allah ya yarda ta sani zan tabbatar maka da wannan amma kamun in sanya magana ka da ta sani ga abin da shi Habibu Gusau ke cewa ya qulu shaykhul islam ibn timiya shehun musulunci ibn timiya yana faɗa fa mani ta qada fi basharin duk wanda ya kudirta a cikin wani mutum annahu ilahun yace wani Allah ne ka kalla wani mutum dan adam dan uwan ka ce mai Allah ne inji ibn timiya au da amayitan ko ya je ya roƙe matacce kamar yadda wannan kake cewa ai zuwa ya roƙe shi Ya yi shirka to ibn taimiyya matakin farko ba mushrikantar da mutum ake yi ba ga abin da ibn taimiyya ya faɗa yace au dalaba minhu rizqa ko ya je ma arziki ya ce shehu wani ka azurta ni ka azurta ni ya kai shehu wani nasara ko ya nema nasara a wurin sa wal hidayata ko kuma ya nema shari'a wata wakala alaihi ko kuma ya dogara da wanda ke cikin kabarin au sajada lahu ko ya je sa goshin shi mai sujjada fa innahu yustatabu abin da ake faɗa ma wannan mutum musulmi kai ka tuba ba a ce mai mushiriki ne shirka ya kai tsaye in je ibra taimiya amma kai da Dr. Sani ban san inda ka samo kai tsaye dan an je wurin kabari mutumin da ke cikin kabari mai alfarama an kama kafa da shi ka ce ba tawassuli bane wannan shirka ne ban san inda ka samo shirkantar wannan kai tsaye ba Ibn Taymiyyah cewa yake kai an yi laifi duk abin da aka ce ka tuba to laifi ne kana cikin musulunci eh duk abin da aka ce ka tuba ka ji bu ausa jadala ko mai sujjara ya bauta masa ya ce yusta yustatabu cewa ake ya tuba fa in taba in ya tuba shikenan musulmi ne wa illan baka maduribat ulqu sai a yanke masa wuyayensa in yi kenan kuma ana bashi ma har kusan kwana uku to saboda haka abin da ya kamata a fara gabatarwa shine in a wurin ku kuna ganin laifi ne sai a ce wannan laifi ne a wurin ku kenan misali bari in samu ku shi Dr. Sani rijiyar lemu ah, ku ji abin da yake faɗa kuma sai mu zo mu ainihin gaya mai yadda lamarin yake kuma mu ainihin Ah, ba shi karatu cikin littattafan malaman su. Ku ji shi ba zai a kai. Shi yasa za ga abin da wannan bawan Allah kwanan nan kilin bidiyo din shi fito yana yawo da wanda suka je kamarin wani shehu suka je gaban kabarin suka tsaya suna suna cewa shehu muna roƙonka ka yaye mana abin da muke ciki fetur ya yi tsada zumunci ya yi wahala shi mai yin wannan magana ni na san shi kuma sani ba wai na nesa ba eh ya karantar da mu a makaranta ta ta sakandare ne malamin mu ne mana balaga Yanzu da wani ce wai yan izala ne suka shirya abin suka yi suka yi dan azage su dai dariya gure ni na san shi wannan mutum kuma tun a lokacin a 1993 94 da ya karantar da mu tun a lokacin ma yana mana tallan dariƙa kuma yana gaya mana wannan karamo. alhamdulillah mun sha gaya muku muka ce muku wahabiya ba su da malamai duk wani ba wahabi da ya zama malami malaman shi ɗan ɗariƙa ne malaman shi ɗan ɗariƙa ne duk su duk wani ba wahabi da ka gani ya zama malami malaman shi su wane ne ɗan ɗariƙa ne an fahimta ko gashi Dr. Sani ya faɗa cewa wannan bawan Allah da ya je kabarin Shehu Gibrima yace Shehu Gibrima dan matsayinka a wurin manzon Allah dan matsayinka a wurin Shehu Tijjani an fahimta ko yanzu yanzu gashi da bakin shi ya tabbatar da malamin shi ne ashe kaga wanda ya je wani abu ba jahili bane malami ne ma wanda gwamnati hukumar gari ko hukumar kasa ta shaida cewa malami ne har an bashi koyarwa har yana koyar da ilimi mafi wahala a cikin ilimin muka ilimin balaga gashi ya tabbatar da malamin sa ne alhamdulillah mun gode ta sani ashe duk ɗan abin da ake ɗan ji da shi na karatu ashe a wurin malaman mu akai sannan kuma zo an ana shirkantar da su kun je dai da bakin ku ya ce har a wannan lokacin yana nuna musu irin wannan aƙida ai wallahi babu batijja ne da zaka sami da aƙida shirka shirka ta yi gabas shirka ta yi yamma mu yi gabas domin shehu ibrahim Allah ya kara masa yadda shi da shugaban masu tauhidi ka da alqadaru min malikil mulki basiyanu indi ma yasirru wa ma yubki wannan ana maganar tauhidi ka zo gidan shehu ibrahim almajiri shehu ibrahim magana ta ƙari ta ƙare wal ummatu qazdi fihi mu an asuqahum ila hadratil birrihim ilahuna dan da sani shehu ibrahim yace wal ummatu kaga al'umman manzon Allah kasdi bihi mu manufata a cikin su an asuka in kora su ila ila hadratil barrahim ila wa izu halran Allah shi Ibrahim burin sa ya hada bayin Allah ya hada ainihin al'umma da bayin Allah an fahimta ko to saboda haka babban abin da nake so da kai ta sani idan zuwa wannan kabarin shirka ne gashi nan Ibn Taymiyyah ya tabbatar a cikin littafin nan kamar yadda shi Habibu Gusau ya kawo yace Ibn Taymiyyah ya ce fa ita itaqara fi basharin duk wanda ya kudirce a cikin wani mutum annahu ilahu yace shi Allah ne au da amayitin ko ya ce matacce yace kai matacce ka biya min bukata na au dalaba minhu rizqa ko ya nemi arziki a wurin matacce wan nasara ko ya nemi annasara wal hidayata ya nemi shari'a wa tawakkala alai ya dogara da matacce au sajada lahu ko komai ya sujjada ga matacce sai ibnu au sai ibnu taymiya yace fa inna yustatabu ana ce wannan mutumin ne ya tuba to duk abin da aka ce za a turo kuma kaga ba kafirci bane ba shirka ba ne tuba in aka ce ka zama mashiriki to babu zancen tuba wa illa in ya ƙi tuba har kwana uku zuri ba tsulqu sai a yanke yasa in ya tabbatar da cewa abin da ya ma shirka kenan shi wannan bawan Allah ba ya je yana roƙon wannan matacce da niyyar shi zai mai abin da yake bukata ne. a'a ya zama tsanin shi zuwa ga me zuwa ga Allah kuma da nassin Alƙur'ani cewa ko da mutum ya mutu in dai mumini ne ko wanda ya shahada to wannan mutumin in waliyi ne ruhin shi ba ba matacce bane rayayye ne wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna Allah ya ce kada ku yi zaton wanda aka kai shi su auren yaki ma matattu ne ba gaba rayayyu ne kuma Allah yana azurta su lokacin da aka sanya mutum a cikin kabari ruhin shi yana dawowa addini ya tabbatar mana da cewa in an sa mutum a kabari ruhin shi yana dawowa ya ci gaba da rayuwa yadda rayuwar duniya take har haka rayuwar barzaku take zai ci gaba da rayuwarsa ta barzakiya to yadda za ka iya zaune wajen mutum ka ce ka kai na kama kafa da kai ka kai kuka na wurin gwamnati ko wurin shugaban kasa dan na cikin kabari ma za ka yi cewa ka kama kafa da shi ruhin sai kai ya kai kukanka zuwa ga ruhin annabi an fahimta ko wannan ba laifi bane an fahimta ko wannan ba laifi bane Dr. Sani to ga abin da ibnu taymiya ya faɗa saboda ga 'yan uwa bari mu ku ci gaba da sauraron yana koya mana irin waɗannan abubuwa da na ɗaya mun jima lokacin dama da sunan mu ya zama amma ni na san shi ba na manta kinsa da ya mu da shi mu ibrahim da aka hau jirgi man jirgi ya kare wanda ma an shirya don aka shi shi ne da haka cikin jirgi ana ta ihu mai ya kare alma ah. zo duk kisa shau ibrahim da ka sani bari in ƙara maka karatu bari kuma tabbatar maka in har wannan abin shirka ne to ɗaliban ibnu taymiya su ne farkon mushrikai domin sun zo kamun shehu tijjani kamun shehu ibrahim kamun shehu gibrima kasar kabarin ibnu ake tafiya a je a ɗebo kasar kabarinsa dan Allah dan annabi malam salisu duk mutumin da ke amfani da kasar kabari mai sunan shi ya zama boka haka ne to al'un bokanci ne in shirka ne almajirai ibnu taymiya su ne boka bokaye su ne mushrikai domin kasan kabarin ibnu ake zuwa je a ɗebo me hukuncin mai zuwa ya je ɗebo kasan kabari ya magani da ita boka ne mushiriki ne to in dai shirka ce dakta sani lallai lallai lallai malaman ka su ne farkon mushrikai da dukkan girmamawa dakta ka je ka duba cikin littafin da ake kira ar-raddul wafir ala man za'ama bi anna man samma ibn taymiya shaykh islam kafir na wani malami na libni nasiruddin damashki wanda ya wafati hijiran manzon Allah shekara 842 daidai wanda in ka duba cikin wannan littafi zaka gani ga abin da ya tabbatar kuma ibnu ah, ibn zuhair shawaishi ya tabbatar da wannan ainihin magana kuma ya ce wa qadima lahu jam'un min kibar salafiya wal mu'asirina wa huwa min kutubil fi taymiya wannan magana sun gabatar da shi manyan malaman salaf da wanda suka yi zamani da ibnu taymiya kuma wannan maganar tana cikin yawancin littattafan darajar ibnu taymiya to gashi na in ka duba cikin wannan littafin zaka gani ya ce wa fi nassil qissati anna allati rawaha ibnu hajji an al almizi an al-baddaihi kale yace kuntu shahabban na kasance saurayi wa kanat li bintun ya kasance ina da yarinya hasala laha ramadun ciwon ido ya ɗan same ta dundumi wa kana lana itiqadun fi ibnu taymiya muna da a akan cewa ibnu taymiya waliyin Allah ne bawan Allah ne in an je an yi amfani da abin da da kasa kabarin shi kowane irin ciwo ne zaka warke shine itiqadi muna da kudur cewa cikin zuciyarmu wa kana sahiba walidi ya kasance abokin mahaifina ne an fahimta ko ah. wa yati ilaina yana zuwa wurin mu wa yazuru walidi ya ziyarci mahaifina fa qultu fi nafsi sai na faɗa a cikin raina la zanna min turabi qabri ibn qabri ibn taymiya wallahi zan je in debo kasan kabarin ibn taymiya bal aka hula habihi in mata kulli da shi ita mara lafiyar wa inna wudala ramaduha domin ciwon irin ta yayi tsawo wa lam yufid fiha alkahalu domin sauran kwalli da nake sa mata take amfani da shi bai mata amfani ba amma zan jin ɗebo kasan Ibrahim kabarin Ibrahim taimiya shi zai mata amfani fajitu ila ilal kabari sai na zo kabarin ibn taymiya wajadtu bagadadiya sai na samu wani dan bagadad jama'a min turabi suraran eh, eh, sururan ya haɗa daga ƙasa ainihin irin yan eh, irin yan tsakon kwani hakan nan ya yi su buhu buhu an fahimta ko yan duwar wasu haka sururan ya haɗa su ya yi buhu buhu fakultu qultu lahu sai ce masa ma za ta sanau bi hada me za ka yi da waɗannan duwar wasu da ba na kasan kabarin ibnu taymiya faƙal ƙala sai ya ce a kastuhu li waje in ramadi na ɗebe shi ne saboda zan je in bayar za a yi maganin ciwon ido da shi aka hulu bihi aula li zan ma ƴaƴana zan ma ƴaƴana ainihin kwalli na maganin ciwon idanu fakultu sai na ce masa wa hal yanfa'u shin kasan kabarin ibnu taymiya in an ɗiba tana amfani tana warkar da ciwon idanu qala na amsa yace eh wa zakara annahu jarrabahu yace wallahi ma na jarraba kasan kabarin ibnu taymiya saboda albarkacin shi in an sa mai ciwon ido warkewa yake yi sai yace fasdattu yaqina daga nan sai na ƙara samun yaqini fi ma kuntu kasattuhu cikin abin da na nufa fa akastu minhu ni ma sai na ɗeba kasan kabarin ibnu taymiya fa kahaltuha sai ne mata kwalli wa hiya na'imatun tana bacci fa bari sai ta warke wannan fa shine kasan kabarin Ibn taymiya idan har zuwa aje kabari har a ɗebo kasan har a yi magani da kasan ba shirka bane ba bokanci bane me boka ba me bokanci ba tun wannan mun ga shi wannan da yaje kuka yake kaiwa kuma tawassuli ne kamun kafa ne walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullah tawwabur rahima wannan kenan na riga na sallame ka anan kamun in shigo cikin makamai na ibrahim taymiya wanda shi Ibn taymiya a matsayin ku kun mai da shi matsayin Allah ma wanda har kuna faɗa faɗa musamman ka duba wannan littafin ya kai ah, Dr. Sani Rijiyar Lemu. abin da ya yasa nake ɗan sassauta lafazi a kanka saboda baka cika hawa kan malaman mu ka musu hawan kawarancin mutunci hakan nan ba shi yasa nake dan sassauta maka lafazi har nake kiran ka da dakta ko professor ne ma aka ce to zan kira ka da wannan saboda me kana da ɗan sassauci akan munanta kalamai akan malaman mu da shehunan mu shi sa nake dan yi maka bayani irin daidai da yadda kake yi an fahimta ko idan ka duba cikin wannan ibnu taymiya da yake kallon lawul mafuz lawul mafuz fa allan kudiran Allah ibnu taymiya na gani wallahi ibnu taymiya a wurin wahabiyawa ya fi matsayin manzon Allah ganin shi suke tamkar tamkar mai tamkar Allah ibnu al-qayyim al-jawziya yace wa samituhu yaqulu naji ibnu taymiya yana cewa qala falamma aksaru alayya yanda suka yawaita mini urdu sai na ce masa la tuksiru kada ku yawaita lahu ta'ala fil lawhil mahfuz Allah ya riga ya rubuta a ainihin lawhil mahfuz annahum muzamuna lalle za a rusa su fi hazil karatu a wannan karan wa annan nasara kuma lalle nasara lijiyushil islam zai tabbata ga rundunar musulunci ne kala sai wani ce masa kala sai ce wa da amtu ba'dal umara ni na ciyar da wasu shashin sarakuna wal askar da sojoji da yan sanda halawatan nasri jin daɗin nasarar ma na ce da su ka ba Allah ba qabla kurujin kamun fitar su ila liqa'il aduwi zuwa haɗu da abokan gaba wai ibnu taymiya shine ya ciyar da ainihin sojoji da ainihin sarakuna shine ya ciyar da su mana shike ba su nasara ba Allah ba shike ba in ana maganar shirka ga shirka na a cikin littafin ku ga shirka mutumin da ya ce shi yake ba sarakuna nasara shi yake ba ainihin eh, sojoji nasara kaga wannan ana magana shirkar san ga nan ga nan a cikin littafin ku zan sanya mu ci gaba da jin zancen ka kuma ɗauko raddi in ci gaba da maka Dr. sami Rijiyar Lemu. Fajirin shi yana kusa da shi sai ya tashi shi ma ya fara wayo Allah sai shi ya ce kai ga na za ka kira Allah gana a zaune za ka kira Allah sai ya tuba ya ce ya tuba sai ya ce ya shehu kan agaje mu sai shehu ya haka da hannun kurin yana kada hannun shi haka sai malejin jirgi ya cika da mai wallahi ba na manta wannan kisa da ya ba ma shi yasa da na gan shi a wannan Dr. Sani, maka ta haddi, ni mai ɓarota wallahi azim zan roƙe ka duk inda ka kawo wannan kissar da ka karanto ta haka daidai a cikin littafin sufaye wallahi ne zan bar dariƙa shiga izala zan zama ɗalibin ka shine kawai abin alƙawarin da ne maka in dai har dakta profesa da dukkan girmamawa idan har ka kawo inda wannan kisan ta tabbata wai an kira Allah shehu ya ce ya zaka kira Allah gani wallahi tallahi wannan bai tabbata ba karamar shehu Ibrahim Ibn Taymiyyah na da karama ga sunan jirgi a cikin littafin ku daga cikin karamar Ibn Taymiyyah shi ibn al-qayyim al-jawziya ya gaya mana yace wa qad ah, wala karshen hattu min min firasati shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah umuran ajiba ni kaina naga abubuwa na mamaki daga cikin karama ibn taymiyyah daga cikin firasa an ga malam ah, ah, malam ushahidu minha malam ushahidu mina a'azam abin da ban gani ba kuma shi yafi wannan girma wa a'azam shi yafi wannan girma an gane ko wa waqa'i firasatihi Testa tastadi siffran da kaman in aka ce za a rubuta maka abubuwa na karamar ibrahim taimiya sai an yi manya manyan littattafai wanda za a ɗora su akan mangala na raƙumi ko na doki to bari tabbatar maka ta sani profesa lalle wannan karama ce ta tabbata ga shehu ibrahim shehu ibrahim ya je faransa me ya kai shehu ibrahim faransa ina diwani abin da ya kai shehu ibrahim faransa bi kaulaka ka au bi yufin wa marratin sai ce bi bari daral fasiki na kusala shi ibrahim ya ce alautul bihar dhakirati wa Inna ni, alautul qura wal mudna bal hal jibala yace arumu bari li nusrati dinihi wa ubriz lil jil jadid misala shi yace arumu ridal bari duk kasashen nan da na tafi na je ne ina neman yardar Allah mahalicci li nusrati dinihi da in taimakawa addinin musulunci addinin Allah wa ubrizin liljil jadidi misala saboda in nuna ma jil masu zuwa bayana misalin ni ma masoyin manzon Allah ne kuma na isar da addinin Allah to shi yasa zaka je na ta bi kaulaka dauran wani zubin a kaulaha ne zan shiga cikin dazuzzuka in je in kai addinin Allah au yufin wani zubin kuma a cikin airport ne in naga mutum bai kama da musulunci ba sai in je in kai mai tallan addinin manzon Allah an gane ko bai ah, kaulaka abu aube Umar rantan bi barisa wani lokaci kuma faransa nake zuwa darul fasiki na kusala garin fasikai masu yawan kasala shi Ibrahim ya je faransa ba don kai bane isar da addinin Allah kuma da ya je faransa da ya shigar da su da yawa daga cikin musulunci sai suka ji haushi jirgin da shehu ibrahim zai dawo sai aka sami rabi mai half tank maimakon a ce full tank ne zai kawo sai aka mai half tank a lokacin a lokacin ana cikin tafiya sai mai ya kare a sama da mai ya kare a sama a lokacin mutane hankalinsu ya tashi pilot hankalin shi ya tashi jirgi ya fara tangal tangal shi kuma shi bara a hannunsa ga carbi yana tama annabi salati Ba waqti wa sa'ati sarabtu li zikrihi salatan wa madha mirum kansirtu dailama hankali ya tashi ana ta ihu shi kenan za a mutu shi bara ce ku kwantar da hankalinku albarkacin masoyina annabi Muhammad ba za a mutu ba kai tankin mai albarkacin annabi ka cika da mai sai ga tankin mai ya cika da mai kuma jirgi ya zuwa soke su lafiya lafiya ah. to kaga wannan shine abin da ya faru amma saboda Allah rakta sani da iliminka da ka, da hankalinka wai ka ce malamin nan wai ya ce muku wai shi kenan sai suka fara kiran Allah wai shi bara ya ce kar a kira Allah a kira shi wallahi tallahi wannan kisa bata tabbata ba idan ka tabbatar mana da wannan kissan a bakin wani shehun malami namu haka yadda ta zo kamar yadda ka fassara ko kuma ka kawo mana ita a rubuce ni mai baro ta zan bar dari ka in zama muridin ka in zama almajirin ka kullun ina karkashin ka kullun ina karkashin ka zan zo in zama almajirin ka duk da dai na san zai wahala ka iya karantar da ni zai yi wahala duk da nasa san in dai maganan karatu ne ka iya karantar da ni wallahi ba alfahari ba abinda muka je muka zo muka sha a cikin zaure ko bangaren loga in muka ce za mu karo da kai wallahi za ka sha mamaki bangaren kutubul loga tun daga kan su alburda hamziya zuwa kan su dan tarani zuwa kan su ibnu duraidin zuwa kan su ibnu ashirin irin su daliya irin su shu'ara ul jahiliya kifada biki min zikira habibin wa manzili bisaqbil wa bayna dukuli fa hawma li batuli bal mikrata lan ya burasmuha liman sajadatha min janibin wa shamali tara bar al arami wa inna kutub al lugha atana bangara ma zan iya baka wuta wallahi wallahi zan iya baka wuta a bangaren nahu kuma ina kama ka aurare da dama kawai bana magana akan ka ne a bangaran nahu ina kama ka amma imda go saboda haka wannan shine ingantaccen abin da ya faru amma cewa wai ya kama ambatan Allah shi ya ce a dena ambatan Allah ambashi shi wannan kissan bata inganta ba wannan tatsuniya ce wannan daga bakinka daga aljihunka ka ɗauko ta Dr. Sani da dukkan girmamawa ka yi haƙuri kaka ce mai ɓaro ya faɗa maka mummunan magana saboda haka ƴan uwa zan sanya muku ci gaba da magana tashi sai mu ci gaba da kuma na san zai yi to za ga a cikin abin da yake cewa shehu ka yi mana shehu ka yi mana ka yi mana ka yi mana muna kawo ka gare dan ka wajen annabi dan ka wajen shehu tijjani dan akan wato ɗarikar tijjaniya na maulan musho tijjani radiyallahu ta'ala anhu da kuma shashin majority na musulmi ta yanda ya faɗi kalmomi wanda yana daga cikin alamun abin da kullum Allah yake mana magana yake tsawatarwa wala takfu ma laysa laka bihi ilmun to kamar yanda sanarwa ya gabata wannan mun so ya zamto tattaunawa ne game da wannan kadiyar to amma sai ya zamto kuma kokarin da muka yi bamu dace akan haka ba hasali ma sai aka sanar da mu cewa baya ma kasa to wannan yasa lallai muna dama cikin istidadi ta mi akan wannan maudu'i da dukkanin irin wa'annan masail wanda ka iya zuwa su je su dawo idan masu bibiyan mu suna saurara za mu tafi kai tsaye zuwa ga abin da ya tara mu a wannan lokaci domin mu saurari irin abin da ya faɗa wanda kullum Allah subhanahu wataala yana tsawatar mana fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur kullu yawmin Allah na cewa ku tambayi ma abota sani idan ku ba ku sani ba duk yadda mutum ya kai ga ilimi idan ya yi magana a cikin abin da ba shi da falala a cikinsa ko ba shi da ilimi a fannin sa bai takassus to zai bayyana kansa ya tabbata cewa jahilcinsa ya fito karara kamar yadda kowa ya sani a wannan malami yana daga cikin malaman da muke kallon suna rike da wasaɗiyya a cikin da'awarsu da'awarsa a ko da yaushe da'awa ce wanda yana iya ƙoƙarin ya ga ya kamanta to amma yau da gobe da zuzuwan mabiya da kuma wato kokarin wato yadda wasu suke koda yaushe suna garra da abu ko kuma mutum ya buya ya faɗi asalin akidarsa har ta kai ga kuma yana da awa irin takfiriya wanda abin da mun yi mamakin mu ji irin wannan abin daga bakinsa ala ayi halin kamar yadda kowa ya sani al'adance wannan mimbari mun saba tattauna matsala ce ta fannin ilimi bahasi ne na ilimi za mu zo da malami ya faɗi abin da yake ganin shine dalilinsa mu kuma da izinin Allah maɗaukacin sarki za mu tattauna abin da mutum ya faɗa tare da girmamawa da mutuntawa insha Allah ga ci jawaban da ya yayi bari in saka mana kai tsaye domin a ji amsan da mu insha Allah za mu bayar a kansa na'am da wani akan kalmar salatin fati sai karanto min ita yace malam me illa cikin ni ma na karanta masa da na hadice ce matsalar ba lafazin ne abu biyu ne matsalar na ɗaya da aka ce wahayinta a kai na biyu da aka ce karanta ta yafi qur'ani dubu shida duk wanda ya da wannan wallahi ba musulmi ne yanzu da aka ba lafazin ba lafazi ka aje shi komai can abu a lafazi idan aka jona shi ga wahayi ka ce wahayi ya za mu karɓi wahayi bayan annabi idan ka buɗe ƙofar wahayi bayan annabi to ka buɗe ƙofar annabta in ka buɗe ƙofar annabta ko ba za ka iya rufe ta ba idan shi wannan ya ce a masa wahayi ka yadda wani ya zo ce shi ma masa wahayi za ka ƙi yadda in baka yadda ba to me yasa ka yadda da wancan sannan qur'ani shi kadai ne maganar Allah a duniya kuma yadda Allah yake haka maganarsa ta ba wanda ya fi ko ba wanda ya fi maganar Allah yadda ba kama ga Allah to ba kama ga maganar Allah yadda Allah yake maɗaukaki haka maganarsa take maɗaukakiya ƙur'ani ba za ka gane illar da aka yi a nan ba sai ka ɗauki kwanakin shekara ka saka shi akan wannan adadin dubu ɗaya in an ce dubu ɗaya to shekara uku kenan idan za ka karanta alkur'ani kullum sai ka shekara uku cir za ka karanta shi sau dubu ɗaya kaga ba za ka karanta ƙur'ani dubu shida ba sai ka shekara nawa kana sauka kullum uku uku sau shida nawa uku sau shida shekara goma sha takwas shi muke kira 6334 system a Najeriya wanda ɗalibi yake shekara shida a firamare shida a sakandare hudu a university sai a bashi digiri to sai ka shekara goma sha takwas kullum ka soke ƙwar'ani izo sittin sannan wai za ka kamo wanda ya karanta salatin fatihi kafa ɗaya wanda ita bata kai sakan goma ba ya za mu yadda da wannan ai ba zai yi ba to kun ga inda matsalar mu mu matsalar mu shine in ka kawo abin da ba Allah na'am to alhamdulillah kamar yadda muka fara sa cikin jawabinsa malam aminu daurawa ya yi magana wanda wannan maganan alal hakika ba fanninsa ba ne kuma na tsammanin cewa ko da a ce abu ba fanninsa ba ne idan zai magana zai adalci wa idza qultum fa'dilu Allah ya mana umarnin cewa idan za ku yi magana ku yi adalci to amma sai ya zamto a cikin jawabinsa ya yi da'awar cewa salatul fatihi sun tattauna da wani daga cikin malamai ko kuma Allahu a'lamu ba mu sani ba malami ne ko jahili ne ko kuma kawai mutum ne wanda yake masoyi ko kuma ma wanda suka tattauna dan izala ne ala ayi halin sai wani abu na hikima yake cewa ya haddace salatul fatih wannan din sai yake cewa malam aminu ibrahim daurawa salatul fati salati ce karɓaɓɓiya buɗan bakin malam aminu ibrahim daurawa sai ce ya yarda salatul fati salati ne karɓaɓɓiya domin ya san lafazinta allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim sai yace to tunda na iya lafazinta sai na karanto masa ma dan yaji cewa na san ta na iya to amma kuma ba a nan gizo ke saƙa ba matsalar da ke cikin salatul fati sai ya ce an mata sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko salatul fatihi wanda suka zo da salatul fatihi sun ce wahayi ne aka karɓo wahayi na annabta kamar yadda ya faɗa da muryar sa mu sake dannawa ya faɗa kafin mu ɗauka mu bada amsa ya ce wahayi ne na aka ɗauko bayan annabi sallallahu alaihi wasallama saka na biyu kuma an ce salatul fati ta fi alqur'ani har ya tafi lissafi mai tsayin gaske ya bada shekaru goma sha takwas akan kuma salatul fati bata kai sakon biyar ba to ala ayi halin yau da a ce wannan maganan nasa ya tabbata to lallai da za mu saurari kuma mai yayi hukuncin kafirta wanda yake da wannan akidar to amma na farko kawai yana sanya kafirta musulman ne idan banda haka duk wani batijja ne da ka sani babu wanda yake da itikadin cewa wai akwai wahayi bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama hasali mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun yi imani da sakon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mun yi imani da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mu da wani annabi bayan annabi Muhammadu ba mu yarda da wani manzo ba bayan manzon Allah ba mu kambama kowa sai mun ga alaka shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama amma amma ba zan ce ƙarya kai ba amma muna bin ka bashin ka nemo wannan maganan a cikin littafin tijjaniya ni kuma na zo da littattafai har da littattafan gidan wahabiyawa da ijma'in malaman musulunci wanda zan yi bayani akan wannan abin da ka shiga wato kai iskali ka rikitar da kwakwalwar wanda suke sauraron ka har ake yin kabbara amma alal haƙiƙa, wannan maganar naka kuskure ne wannan maganar naka ba haka take ba yau gashi ka zo kai dalakin kafirci akan duk wanda yake salatul fatihi saboda ga wa'annan abubuwa guda biyu na farko sabuwar wahayi ne na biyu tafi alqur'ani bari mu sake mai mu ji da muryanka a dan takaice kafin nan insha Allah sai mu je ga kan kadiyar kai tsaye insha Allah na'am mun taba tattauna da wani akan kalmar sai karanto min ita yace malamai illa a cikin nan ni ma na karanta masa tun da na haddace ta <laughs> na ce matsalar ba lafazin ba ne abu biyu ne matsalar na ɗaya da aka ce wahayinta a kai na biyu da aka ce karanta ta ya fi ƙwarhani dubu shida duk wanda ya da wannan lafi ba musulmi ba ne yanzu da aka ba lafazin ba lafazi ka aje shi komai cin abu a lafazi idan aka jona shi ga wahayi ce wahayi ya za mu karɓi wahayi bayan annabi idan ka buɗe ƙofar wahayi bayan annabi to alhamdulillah mun sake maimaita muryarsa domin kowa ya sake jin abin da ya faɗa na farko ya tabbatar da cewa an buɗe ƙofar wahayi bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama game da salatul fatih sabiya haka salatul fati shi ba yana yin ma na sauran jahilai bane wanda su ce salatul fati ba salatin annabi bane a'a ya yadda wa annabi ake yi amma menene hadarin shine wahayi aka yi na annabta sabon annabta ne ta zo da salatul fatihi sannan kuma tafi alqur'ani kafin na sake bayani akai wannan nukuda guda biyu za mu dube shi ta mahanga mai faɗi mahanga na farko shin da gaske salatul fatihi yanda yace wahayi ne aka yi wa shehu tijjani wannan maganan babu wannan wajen babu yanda shehu tijjani yace an masa wahayin salatul fatihi idan ka koma wajen malamai al kutbul bakari wanda shine ake jingina masa salatin to tun kafin qutbul bakari tun kafin shautu jani kai akwai salatul fatihi mun ji ta a wajen malamai daban-daban wanda idan mutum ya koma cikin wato littafin nan na shafi yusuf bin ismail na bahani ya nakalto salatul fatihi din nan in ka koma har wajen da abdulkadir jilani radiyallahu anhu wanda asalin salatul fatihi an ciro ta ne daga lafazin imamu ali alaihi salam wanda ruwayan nan daga salamatul kandi wanda wannan ruwayan ruwaya ne ingantacce ba mun zo mu yi bayani bane akan tabbacin salatul fatihi kar mu fita a maudu'i menene maudu'in mu wayan abu guda biyun abu na farko malam aminu ibrahim daurawa ya ce mu da muke karanta salatul fatihi akwai abubuwa guda biyu na farko wahayi ne sabuwa da aka buɗe kofa bayan annabtan manzon Allah wannan maganar na da girma saboda haka ya ce duk wanda ya yarda da wannan kafiri ne to ai bai kamata ka ɗauko abin da babu shi ba ka kafirta mutane a kayi. ba mu da niyan a wannan karatun mu ce malam Aminu Ibrahim Daura kafiri ne in mun yaka mu mun yi kuskure domin a aqidan mu babu kafirta musulmi muna jin kunyan mu ce malam Aminu Ibrahim ya yi son zuciya domin mun duba duk littattafai da ake maganar satil Fati babu a ciki muna kuma jin nauyin mu ce wannan abun jahilci ne duba da cewa babin da Salatul Fati ta zo a ciki ta zo a babin kashafi da ilhama ne wannan ko ba wani magana bane face idan ka koma wajen kutbul bakari an tambaye su ya samu salatul fatihi lima shin kirkirar larabci yayi yace a'a salatul fatihi ya same ta ne daga gaibu shi kuma gaibu yana iya nufin bacci gaibu yana iya nufin hatifa gaibu yana iya nufin mukashafa gaibu yana iya nufin mu'adasa gaibu yana iya nufin mu'ayana duka wannan babi ne wanda yana nan tabbatacce a cikin littattafai maganin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu akan salatul fatih shehu tijjani an tambaye shi shin salatul fatih kudbul bakari shine ya rubuta salatul fatih mu dauko jawahirul ma'ani shafi na saba'in da takwas hamsin da takwas kai shehu tijjani an tambaye shi shin shehu tijjani jawahirul Salatul fatihi kudbul bakari da ake cewa salatul bakariya shine ya ƙirƙira larabcin ya hada ta aka zo ake karantawa shehu tijjani ya ce a anna salatul fatihi lam takun min ta'alifil bakari salatul fatihi ba kirkiran kudbul bakari bane na wane ne salatul fatihi shehu tijjani ke cewa walakinahu tawajjaha ila Allah muddatan dawilatan ulul bakari ya zauna ya shiga halwa ya zauna mana tawajjaha ya fuskanci ubangiji lokaci mai tsayi yana neman saduwa da Allah madaukakin sarki da wani haka an yamnahu salatan alan nabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ne da niyan Allah ka zaba min salati daga cikin salatin da kake so na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kasance ga irin su salati na al-Imam al-Jazuli da ya rubuta dalailu da salatai daban-daban kowane malami yana da salatin duk malaman wahabiya suna da nasu salatin kakaf nazo da salatittukan su wanda yake cewa wani salatul Ibrahim ya ta salatu annabi duk karya suke yi mafi yawancin su kowane malami da nashi salatin kuma in ka saurara ba salatul ibrahimiyya suke ba malaman su ba salatul ibrahimiyya suke ba dukkan su nazo da salatin da suke da shi wanda suka yi manzon Allah ba salatul ibrahimiyya ba kuma ba su ji lafazin daga bakin annabi Muhammad ba saka ba salatul fatihi bane kawai salatin da aka same ta aka ɗauko lafazinta kuma ake karanta ta a'a akwai salatuttuka shi yasa shi malam Aminu Ibrahim Daurawa anan daga hikimar da yi sai ce ba ruwan shi da lafazi domin in ya tsaya a lafazi za mu kawo masa lafuza ba lafazi ba lafuza na malaman wahabiyya suna nan rututu wanda za mu iya danna muryar mu ce gashi nan ko mu ɗauko littafi mu buɗe sai mun gaji mun ƙarar da daren mu a yau to amma abin da yake anan Shehu Tijjani ke cewa salatul fati nan ba kulmul bakari bane ya kirkiri salatul fatihi har ya rubuta ta aka bana karantawa ya zauna ne ya ɗauki lokaci mai tsayi yana roƙon Allah Allah ka bani lafazi na salatin da zan na yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda fi ha sawabu jami'u salawati a cikin ta dan samu ladan salatuttukan da zan yi duka wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce fa'atahul malaku sai mala'ika ya zo masa bi hadhihi salati da wannan salati maktubatan an rubuta ta fi sahifatin minan nuri a cikin takardan haske ma'ana mala'ika ne ya haska ma shi qudbul bakari kawai ya ganta a cikin takardan haske ya karanta kuma sai Allah ya bashi dama ya riki Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin har zuwa ƙarshen salatul Fatihi bima yaqulu al-mukhalifu to wannan magana shine maganar da Shehu Tijani shi na kalto amma shi maganan kudubul bakari cewa yi samu salatin ne daga gaibu shi kuma shautar tijjani ya ce shi ga asalin yanda ya ji labarin yanda kudubul bakari ya samu salatin fatihi to anan wasu yanzu sakar nan sun fara yin tambayoyi yaya za a yi a ce ai maganan da shi malam aminu ibrahim daurawa yake cewa wahayi ne daurawa ya ce wahayi ne sabida ai mala'ika ne ya mai haske na salatin ya karanta to wannan yana nuna cewa salatul fatihi wahayi ne ba haka bane ba wannan asalin kuskure ne mutum ya ɗauki cewa wai salatul fatihi wai ko kuma ganin mala'ika ko mala'ika ya baka wani addu'a yana nufin wahayi ne na annabta wannan sai in a jahilai ba babin malamai ba a babin malamai ba a kiran wannan wahayin annabta in kuma ka ce wa wayin annabta ne to za ka shiga alkur'ani yanzu nan ka dinga bige-bige a cikin alkur'ani wannan zuwan mala'ika babi ne guda mu koma wajen malamai mu gaya muku sunan wannan abun ka ga mala'ika ya zo ma da saƙo ko ka ga mala'ika ya karanta ma addu'a ko ya baka salati ko ka ga mala'ika ya sanar da kai wani labari wannan ya zamo kusan ijma'in malaman musulunci ne hadisan manzo Allah sun tabbatar da wannan ba kuma annabta ake kiranta ba babu inda kulubul bakari yake cewa wai wahayi aka min na salatin annabi na annabta babu wannan wajen a kuma duk maganarsa ma babu kalmar wahayi duk maganan babu hatta maganan shi da aka nakalto abinda kawai yake cewa ya yi addu'a ya roki Allah zan wa annabi salati sai ya ga salatin cikin takaddan haske mala'ika nuna masa ba wai a rubutu ne aka kawo salati kamar yadda ake ba haka bane kuma za a iya kawo ma a rubutan ma amma ba a yi haka ba abinda ya gani kawai haske ya gani kuma ya ga rubutuwan salatul fati ya rike a nan ya ce a bacci ne ba mu sani ba ya ce a mafarki, ba mu sani ba shuhudi ne ba mu sani ba yakza ne iyana ce ba mu sani ba amma duka da ya dauka in ma mafarki ta yi ja'izi ne ya gani a mafarki in ma ya ga mala'ika kurukuru ya karanta mai salatul fati ja'izi ne ya halatta a musulunci in ma ya ga mala'ika a cikin bacci ya karanta salatul fati ja'izi ne ya halatta a cikin musulunci kamar yadda zai iya ganin mala'ika din a cikin kiyan na hankali ko a cikin zuciyarsa ya ji magana wannan ja'izi ne a musulunci wannan littafin da dan fara bayani akan sa yan uwa ita ce madarijus salikina baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na babban malamin nan Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakar ibn ibnu qayyim al-jawziyya kafin in je ga hadisan manzon Allah da ayan alqur'ani da mu ji meye suna wannan abin babban almajirin ibnu taymiyyah al-harrani littafin sannan mujalladi na farko kada ka sha wahala idan ka ɗauko wannan littafin kana budewa shafi na hamsin da shida a cikin wannan littafin za ka ga bayani faslun fasali ne almartabatu tasi'a daga cikin martaba wanda mutum yake samu na zuciya na wilaya in mutum ya yi nisa akwai martabatul ilhami martaba ta ilhama me ake nufi da ilhama martaba ta ilhama wannan abin da kudul bakar ya faɗa salatul fati ta zo masa ta hanyar ilhama menene ilhama to bari mu ji labari daga bakin shi wannan malamin a shafi na hamsin da bakwai sai yake karanta mana yake cewa darajatul ilham faslun fi darajatul ilham fasali ne zai magana akan lambobi matakai na ilhama matakai na ilhama bayan ya kawo ayoyi na alkur'ani ana kuma iya kiran ilhama ma da sunan wahayi din to amma dai shi bai kira ba kuma inda ma zaka ji malami ya wali ya ce wahayi kalmar wahayi to akan ɗauke ta ne a ma'anan ilhama balle kuma ma bai faɗa ba kai ne ka faɗa kuma ka ce na annabta to wannan kaga shine kuskuren da muke gani lallai ko son zuciya shiga cikinsa ko kuma rashin sani ya shiga cikinsa amma abin da za mu duba nan yan uwa na farko dai ka darajatul ilham sai ce. wannan fa almajiri ibn taymiya ne wa huwa ala salas darajatin in an ce ilhama mala'ika ya baka wani abu ko Allah ya sanar da ka wani abu Ya ce yana martaba guda uku ne za mu je ga maganan ibn taymiya kafin kuma mu koma ga qur'ani da hadisi da maganganun manzon Allah da na sahabbai annabi ya tabbatar da haka zai faru kalmar ka ce wai an ce annabta ne wannan zalunci ne in kuma da sani aka yi kenan in ba da sani bane kuma rashin ilimi ne Allah ka yafe mana amma mu ba za mu ce kafirci ba kamar yadda ya kafirta duk masu salatul fati akan wannan fahimtar a darajatul ula daraja na farko naba'un yaka wahyan maqru'an maqrunan bisima bisima idan an ce ilhama a wajen malaminka wato ibn al-qayyim al-jawziyya yace shine labar minka wato ibn al-qayyim al-jawziya yace shine labari amma yatasalun anin al azim to annaba labari ne zai zo wa mutum ya ka wahyan zai zo a wahayi wahayi in an ce wahayi yan uwa ana nufin abin da ya zo da sauri wahayi ba yana nufin wai wani abu ne ba annabta sunan wahayi ba jahilci game da fahimtar kalmomin larabci yakan sa wasu su yi zalunci wajen fassara amma idan an ce alwahyu ko da a fassara ne in bai ba ga annabi ba ne ba za a ce wannan abin ana nufin annabta ba ne domin idan an faɗi haka to za mu zo mu samu annabawa a cikin zuma da mu samu annabawa a cikin mata kamar yadda alkur'ani mana ishara da kalmar wahayi a kansu amma a nan wahayi yana maganan labari ne ya wahyan zai zo maka da sauri shine maganan wahayi ma'ana zai zo maka da wahayi tunda a Hausa haka ake fassara shi qati'an a yanke zaka ji maganan maqrunan bi sama a yanke zaka ji shi kuma tare da ji da ka ji shi in ma ka ji da kunne in ma ka ji id mutlaqun naba'i al khabar alladhi lahu sha'an falaysa kullu khabarin naba wa huwa naba'u khabarin an gaibin mu'zam yace wato dai shi ilhama yana zuwa ne daga gaibu ba daga yadda ɗan adam zai gan shi ba amma labari ne wanda yake mudlakin labari wannan bayanin malamin ku ke ke bayani sai ke cewa wa yuridu bil wahayi wal ilham idan an ce da ilhama da wahayi duk kusan ma'anansu ɗaya ne a wannan babin shi yasa ake ce masa alwahyul ilhami wahayi na ilhama idan ka ji Allah ya ce na yi wahayi in ba wa annabi ba ne to kada ka fassara shi da wahayi na ma'anan annabta don za ka je ka sauka kan ayoyin da dan karanto su yanzu yanzu anan sai ke cewa alwahyu bil ilhami ana nufin wahayi anan shine ilhama in ma an kira shi da wahayi الإعلام الذي يقبأ من وصل إليه بموجبه bi بواسطة سمع sam'in هو الإعلام بلا واسطة سيساكي تشيغبا sai ke cewa wa amma ma ya ka'uli kasirin min arbabin riyadati min sama'il khibabi amma da yawa abin da yake faruwa ma wanda suke shiga riyada kamar yadda kulbul bakari ya ɗauki lokaci mudda ɗawila yana salati dan Allah ya bashi salatin da tafi kowace salati wa manzon Allah shi yake cewa wannan fa min ahadi wujuhi salasatin daga cikin hanyoyi ne hanyoyi guda uku min ahadi wujuhin salasa daga hanyoyi ne guda uku na ilhama mutum ya shiga ta ibada don Allah ya bashi wani ilimi wannan hanyoyi ne guda uku na ilhama menene hanya na farko la rabi laha ba ta da na hudu ala mafi girmanta an yukhadibahu malaku hidaban juz'iyyan mala'ika ya zo ya yi maka magana magana a yanke ka ji maganarsa wannan mala'ika ya zo ba ma kawai ya nuna ma a takarda ba ya yi kawai magana ka ji maganar mala'ika ya zo karanta masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugulika da haka ma ya faɗa ba da a kirata da annabta ba a babin ilimi dai in ababin jahilci ababin ilimi yau da qutbul bakari cewa yi salatul fati wani mala'ika ne ya zo ya karanta min salatul fati ina ganin sa ya gama karanta min tun daga farko har karshe to babu wanda ya isa ya ce masa annabi sai da ce to saboda haka ni annabi ne shi sunan annabta annabta daban ba turo manzo bane take mutum da ya zama annabta in mala'ika ya zo maka baya nufin kai annabi ne ordinary kai din nan zaka yi ganin mala'ika kuma sunanka ba annabi ba wanda ba ma musulmi ba zai ga mala'ika sunan shi ba annabi ba akwai mala'ikun da suke zuwa mutane kuma ba za ka zama annabi ba a tare da ni akwai mala'ika ba annabi nake ba tare da kai akwai mala'ika ba annabi kake ba bayyanan mala'ika ya zo ma da sako sunan shi kawai sako ya zo maka da shi kai ba annabi ne. an yi sauri ne tun tuntuni an ɗaura kwalan mutane da wasu abubuwa wanda ba ilimi ba ne amma an mai da shi kaman hausa yana nuna mutane kaman ilimi ne da ana nuna mutum kawai ba mai ganin mala'ika duk wanda ya ga mala'ika mutuwa zai yi kuma ba haka bane ba in ka ga mala'ika ba za ka mutu ba wannan ba za ka mutu ba saka gashi nan a bayani ya tabbatar faqad kanatil mala'ikatu a wannan fa inna hadha ya da na nabiyyin mutum ya ga mala'ika mala'ika ya gaya mai sako ba ma wai ya ga hasken sakon ba kawai a cikin hadarin ubangiji mala'ika ya zo ya karanta maka sako ko littafi ko wani abu wannan baya nufin cewa kai an maka wahayin annabta ne a'a wahayul ilham ne wahayi ne na ilhama Alwahayu na ilhamiyyi ne wahayi ne wanda na ilhama lakkana ma abu aka yi cikin sauri da gaggawa lakkana maka abu aka yi cikin sauri da gaggawa ba annabta daban yin wahayin kuma daban wannan shine abin da nake so in fahimtar da mu kafin mu je karatun hadisi da ya kawo wannan yace fa inna hadha ya qawli ghairil anbiya kuma a samu mala'ika ya zo da sako ya ba wa mutum ko ya karanta masa wannan yana faruwa ga wanda ba annabawa ba ba sai annabi ba kamar yadda kulbul bakari bai ce shi annabi bane kai kai da awan annabtarsa to haka yana iya faruwa ga ko mutum mutum ya zo wannan waliyi bawan Allah yana iya ganin mala'ika kuma ko da a lokacin bai kai mukamin walayar ba Allah zai iya yin abin da ya ga dama mala'ika ya zo kuma mala'ikan ya zo mun ji labarin abin da ya faru da yan annabi Adam wanda Allah ya turo musu hankaka malamin tafsiri sun ce mala'ika ne kuma ba ma shi ba annabi bane hasali kisan kai yayi ma amma kuma ga mala'ika ya zo ya nuna masa yanda zai bi sa wannan zaka zo ka ce mishi annabi kenan bayan gashi Qur'ani ya tsine mai ma ba annabi bane ba ashe abin da yake nan malam malam idan mun dauko wannan littafin madarijus salikina kamar yadda nuna mana yan uwa yayi bayanin cewa lalle a cikin madarijus salikina mutum zai iya ganin mala'ika mala'ika ya kawo masa sako kuma idan mala'ika ya kawo maka sako ka ji shi ko na ibada ne ko na addini ne ko na duniya ne ko na labari ne zaka rike ta a matsayin gashi sakon ne ya zo maka ko kai ba annabi bane ba wannan gashi na rubuta cikin littafi na fara da madalil salikin ne ba na ji ga malamai ba hike cewa faqad kanatil malaikatu tukhadibu imran ibn husayn lalle malaiku sun zamo tukhadibu suna magana da imran ibn husayn da imran ibn husayn kuma shi ba annabi bane imran ibn husayn ba annabi bane amma kuma mala'iku suna magana da shi in ji malaminku ibn al-qayyim al-jawziyya bisalam sukan zo su dinga masa sallama falamma tawa lokacin da ya zo ya lalas turikat sai mala'ikun suka bari ko kuma tarakat khitabahu sai mala'iku ta bar yin magana da shi ma tarakal kai ada ilayhi khitabun malakiyun lokacin da ya bar yin lalas din sai mala'ikun suka dawo suka ci gaba da magana da shi wannan ma mukamin ibnu qayyim ya sake cewa huwa naw'ani nau'i biyu ne wato yan uwa da a ce zan ɗauko iya babin bayanin ibn al-qayyim al-jawziyya almajirin ibnu taymiyya a wannan matsalan bana bukatan je in kawo aya ko hadisi to amma da ke ina da bahasin da nake so na karanta bari mu je a gurguje duk wanda yake da wannan littafin dan Allah in dai ɗalibin ilimi ne gobe ya je ya nemo littafin nan ya karanta sai da ayoyin alqur'ani ibn qayyim jawzi ya kawo daga ciki yana kawowa idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum thabbitul ladina amanu Allah yana wahayi wa mala'iku yana ce ku je ku ina tare da ku ku tabbatar da muminai ya ce wannan cikin ayoyin da ke cewa ashe Allah yana turo mala'iku su zo wajen waliyi ko wajen mumini mutum ma da bai cika mukamin wala ba mumini da iya ganin mala'ika mala'ika ya kama masa sako kuma daga ubangiji ko kuma ya sabbatar da shi akan wani abu ko ya zo ya dinga gaishe shi ko ya zo ya dinga masa ayyuka dai na taimako mala'ika zai iya yi maka da umarnin Allah madaukakin sarki kuma kai ba annabi bane a shi wannan da'awar cewa wai salatul fatihi wahayi ne da aka bude kofar annabta ta manzon Allah wannan magana. kuma na biyu ka kafirta duk wanda ke salatul fatihi da wannan sigar duk wanda ya yarda da salatul fatihi a wannan shawaran su kafiri ne to wannan kafircin a bakinka wannan kalmar annabtan a bakinka wannan kalmar wahayin a bakinka wannan ana ce mishi ilhama kuma ilhaman nan ya tabbata a cikin littattafan gidanku ya tabbata a cikin littattafan dukkanin musulmi qur'ani na farko kafin wani littafi idan mun koma fasalin da ya kawo a shafi na hamsin da shida wannan ina gaya mana ibn kaimil jauziya ne na bude da shi ne kafin in je ga ayin qur'ani da hadisi meye ne yake tabbatarwa da ya kawo martabatul ilhami sai ce kala ta'ala Allah ya faɗa qur'ani ne Allah ya fara faɗi wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha zuciya da abin da Allah bayan ya yi rantsuwa da su sai Allah ce na lakkana mata fujuraha fajirtinta wa taqwaha na lakkana mata tsoron Allah shi yasa suna wahayi wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum shaydan ma yana wahayi me ake nufi da wahayi sako da gaggawa amma kai ka dauki cewa wahayi shine annabta wahayi ba annabta bane fa alwahyu la yani nubuwa akwai wahayin nubuwa amma akwai wahayul ilham in an ce annabta daban alwahyu daban annubuwatu daban ya kamata malam ka bambance tsakanin alwahyu wa nubuwa kuma na biyu babu inda shehu tijjani ya ce salatul fatihi wa'ayi aka yi babu abin ya ce an mai kashafi ya gani a takaddan haske wanda a cikin wannan littafin shi ibnu taimiyya ba ma kashafi ake masa bayan uwa lauhul mahfuzi yana daga ido ya kalli abin da ke cikin lauhul mahfuzi ibnu taimiyya ba wai kashe kashafin takarda kawai a sararin duniya ba ibnu taimiyya yana iya daga ido ya kalli lauhul mahfuzi mu duba kissan tatar da aka zo za a yi yaki ibn taymiya yace wallahi lanan nasru mu za mu yi nasara ya dinga rantsuwa almajirin sai ce sai da ibn taymiya ya rantse so 70 yana wallahi sai mun yi nasara ana ce ya ibn taymiya ka ce insha Allah yana bazan ce insha Allah ba don bai faɗa ba sai da ƙarshe ya ce insha Allah tahqiqan tahqiqan la ta'liqan ba na allaka insha Allah ne ga mashi'ar Allah ba na faɗa insha Allah ne a matsayin kawai abin ya tabbata suka ce shehu me yasa zaka faɗi wannan yace ai na gani a rubuce alawul mahfuzi cewa mu ne da mai nasara shi kuma wannan imam al-bakari gani yayi a cikin haske qutbul bakari gani yayi a cikin haske jika sai na abubakar ne radiyallahu anhu amma ya gani a haske ga ibn taymiya shi kuma lawul mahfuzi yake gani aka rakala ba kafirta shi ba a babin kashafi ne ya ga wannan abun a babin kashafi da babin ilhama saka wannan maganan magana ne gashi nan malam malam ibnu kamil jauziya ya kawo ayan alqur'ani yana tabbatar da cewa akwai wannan ilhamin mu je sai sake cewa wa qala annabi husayn ibn munzir al-khuzai lamma aslam ga annabi ma yana faɗa daga cikin addu'an da yake lakanta ma daga cikin sahabbai wanda yake al-khuzai yace masa allahumma alhimni rushdi allah ka lakkana mini alhamni rushdi Allah ka lakkana mini shi rushdi na. ma'ana shiryar da nake Allah ya zama kai kake tafiyar da na da tunani na cikin sa waka kani sharra nafsi ka kiyaye sharrin kaina wannan manzo Allah ya tabbata mana akwai wannan ilhama kuma wannan ilhaman nan gashi ibn gashi ibn qayyim al-jawziya ya faɗa mana in an ce ilhama ana nufin shi wahayi wahayi sunan shi ma wahayi to kafin mu je karatu duk wanda ke tare da mu ya bambance menene annabta ya bambance menene wahayi idan baka bambance me annabta ba da menene wahayi za ka yi wa alqur'ani fassarar rude domin ga ayoyin alkur'ani da ibn kamil jawziya ya kawo ya ce qad ja'ala sahibal manazil sahibul manazil al ilhama huwa maqamul muhaddithin me wannan littafin manazil manazil manazil sa'irin ya saka cewa wato in an ce makamin ilhama kai magana da mala'iku ya aje shi a matsayin mene yace ya aje shi a matsayin makami ne na muhaddisai muhaddisai su ne wanda in su tsabin ka cika a wilaya mala'ika karar zai zo ya magana da kai in ji shi man nan ibnu qayyim al-jawziya yace yanda ake magana da annabi haka mala'ika zai zo gaban ka ya ma magana kuma qur'ani ma ya tabbatar da su kuma shi ma ya kawo su da ayan al ba wai kaga takarda ba wannan karami ne a tafiyar a'a mala'ikan ne zai zo da gaske ni ne mala'ikawa ne bayani akan kaza kaza kaza ya ma bayani in ji ibn kamil jauziya ko me sa karshe da ya dinga tafiya ya dinga kawowa hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ayan alqur'ani wannan abin da nake so kafin nan naje ko ina in fara tabbatar mana idan muka duba yan uwa wannan magana da ke cikin wannan kadiya magana ne a bayyane cewa mala'iku su yi magana da mutum wanda ba annabi ba sunan abin da mala'ikun suka zo da shi wahayi domin mun ce wahayi shine sako mai sauri sakon da ya zo da gaggawa al-ilham kuma shine lakkanawa sakon ya zo an lakkana maka saɓanin wanda shi kuma an annabi ne ba taliki ba lakkanawa ne, ba ilhama ko Allah yake masa ba Allah yana masa wahayi ne tare da risala ko wahayi tare da annabta to amma a Qur'ani Allah ya gaya mana cewa wa iz qalatil mala'ikatu ya maryamu inna Allah astafaki wa dahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in a cikin suratu Ali rana, Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin sayyidatuna Maryam mace ce amma gashi Allah yana gaya mana cewa mala'iku sun zo mata ita waliyar zamanin annabinta ne amma mala'iku sun zo sun same ta ya maryamu inna allaha astafaki allah ya zabe ki ga sakon da sai mata wa tsaharaki ya tsarkake ki wastafaki ala nisa'il alamin allah ya tsarkake ki ya zabe ki akan matan duniya ya maryamu kunu tuli rabbiki wasjudi warka iman raqin wannan aya ne na alqur'ani idan har ka ce wahayi ko ganin mala'ika ba zai yi ba sai ga annabi to ka mai da sai tuna Maryamu annabiya shi kuma Allah ya tabbatar mana cewa dukkanin manzannin da suka zo gabanin manzan Allah sallama mazaje ne mafi ingancin magana ba a taɓa turo annabi ya mace ba duka Allah ce illa rijalan nuhi ilaihim duka wanda muka turo gabanin ka ya rasulullahi sallallahu alaihi mazaje ne to ga nan maryamu alaihi ya zamto mala'ika ya zo ya kawo mata wahayi wannan bai sa malamai suna kirga ta cikin annabawa ba ashe wahayi ba shine annabta ba kuma wahayi ba sai wa annabi ake yi ba idan mun je gaba Allah ya gaya mana Qur'ani إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة, بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل wannan fa duka ayoyi ne na alkur'ani Allah ya tabbatar mana mace sai tuna Maryamu ba annabiya bace mala'iku kuma sun kawo mata wahayi kuma bata zama annabiya ba kuma imani da cewa sai islam Maryamu mala'iku sun zama mata da wahayi wajibi ne kuma ka ce mata annabiya wannan kirkira ne ashe wahayi daban annabta daban wannan abun in ma ya zama jahilci ko son zuciya amma a matsayinka na malami ba za mu ce maka jahili ba sai da mu ce kana da karancin sani a wannan maganan ka shiga gonan da ba gonan ka ba kar makallahu kana bayani akan tarihi kana rike kwamandan agaji da makamantansu Allah ya ma baiwa a wannan wajen muna yabawa sosai amma kuma ka shigo fagen da ba fagen ka ba sannan ka kafirta mu haka kawai ana zaune lafiya kan makallahu ana zaune lafiya haka kawai ana zaune lafiya yau da a ce kai an san ka karatun ka dama raba shi kake yi amma ana maka kallon malami mai magana da wasatiyya kana magana da wasatiyya mana kokar me ya kawo wasatiyya kana magana akan abin da ka sani man takallama bima laysa fihi atabil ajaibi duk wanda ya magana kan abin da bai da fanni a wajen to zai kawo abin mamaki yau gashi muna shan mamaki kamar malam Aminu Ibrahim Daurawa a ce bai bambance tsakanin alwahyu wan nubuwatu tsakanin alwahyul ilhami wal nubuwa har ya zamto cewa in har an ce kawai salatul fati an karɓi ta cikin haske wannan hasken shi ya zama kafirci har ya zama duk wanda ya dada wannan abin kafiri ne to idan ka ce duk wanda ya dada wannan abin kafiri ne yaya za ka yi da mu akan wa'in nan? sai ya tuna maryamu eh, alaihi salam wahayin da aka mata zamu dauke ta matsayin menene kar ka ce to ai sai tuna Maryamu ita ita ma gashi a to mu je gaba ga nan sai tuna mahaifiyan Annabi Isa alaihi salam ita ma Allah yana gaya mana wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin Allah ya ce mun yi wahayi wa mahaifiyar Annabi Musa alaihi salatu wasalam wannan wahayin ya mai ta annabiya bai mai annabiya ba waye mata wahayin mala'ika ne ya zo tuntuni Allah ya turo mala'iku har wanda ma mun samu ruwayan wanda ma ba musulmi ba akwai wanda mala'iku sun zo masa wanda ba musulmi ba mala'iku sun zo masa ga nan na riyadu salihin in ka karanta in ba dai rufe ido ba ko makanta bane na riyadu salihin ga hadisin nan da mala'ika ya zo mala'ika ya zo wa mutane wanda a cikin su ma akwai mutanen banza mutanen banza ya zo wa mutum uku ɗaya wanda yake mai gogaggen gashi me ake kiransu. su mai sanko ɗaya wanda yake na kiwon eh, eh, eh, ɗaya makaho ɗaya kuma wane ne a cikinsu su dai guda uku ne wanda aka samu da mai sanko da makaho ga dan hadisin sunanan a cikin a cikin wannan wannan littafi mai sunan riyadu salihin hadisin sai a cikin riyadu salihin dan Allah dan Allah akramakumullahu dan Allah wannan abin a sake dubawa a matsayinka na malami a matsayinka na malami wannan abu ne aikin da wasu ne jahilai ba za su bambance tsakanin wahayi da annabta ba balle kuma har ka saka kalman kafirci a cikinsa kalman kafirci idan muna ganin irin ku ne masu hankali wanda za ku iya kawo haɗa kan al'umma sannan kuma sai mu ji irin wannan kalaman daga bakin ku ai sai mu ɗebe tambani idan mutum bai san abu ya bar shi kawai dama ba ka yi kamar yadda kace kai da ba ka yi shikenan ya wuce amma kalman salatin ka ce duk wanda da shi kafiri ne wannan maganan zalunci ne kuma Allah zalunci ne idan mun tsallaka muka je gaba hadisin dai na annabi sallama bayan Allah ya ga mana yi wahayi hatta wa kudan zuma wa ahiya rabbuka ila an-nakhli an min al-jibali buyuta hatta kudan zuma Allah mata wahayi amma shi ma bai zama annabta ba ba a ce mata annabiya ba ba wanda zai ga zuma kawai ce ke annabiya zuma zo da a ce wannan jahili ne kuma wahayin aka mata ashe wahayi a wajen malamai baya nufin annabta abu na farko kenan baya nufin annabta wannan mun je ga alkur'ani ne idan mun zo kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwa nan al-Imam Suyuti radiyallahu ta'ala anhu khatimatul huffaz ya rubuta littafi mai suna a tanwirul hulak fi jawaz ru'yatin nabiyyi wal malak wanda gashi an tara shi a cikin alhawilil fatawi na al-Imam Suyuti wannan littafi ne su kutum da guda ya yi sunan littafin haske mai haska duhun jahilci haske mai haska duhun rashin sani wanda yake nuna wa mutum mai karatu ya halatta a ga annabi ko a ga mala'ika ko da kai ba annabi ba ne wanda ba annabi ba zai iya ganin mala'ika kuru-kuru ko mala'ikan ya baka sako kuma bara a ce maka wannan wallahi wannan al'imam suyudi ne idan ka karanta wannan abin ina ganin gobe za ka tabbatar da magana na kuma hadisai ne rututu na manzan Allah sallallahu alaihi sallam amma daga cikin hadisan da zan tabbatar wanda wannan ba wai labari bane annabi ne yace in kai kaza ka dinga ganin mala'iku har sai ka gaji da su kana tafi an yama he ka ga a ji a ce ma sannu ka ce waye ne mala'ika ne he ka gaji da su to bari in ga maka sufofin da annabi ya bayar daga cikinsu gashi nan bismillahir rahmanir rahim wannan hadisi ne da aka rawaito shi daga hanzalatul usaidi yace shi hanzalatul usaidi din nan ɗaya daga cikin marubutan wahayin manzon Allah ne in an saukar da alqur'ani ya daga cikin marubutan wahayi na annabi muhammadu yace ni abubakrin sai na abubakar ya riske ni wata rana Fa sai na abubakar yake ce man kaifa anta yaya kake ya hanzalatu ya kai hanzala kala nace qultu na faqa hanzala hanzala ya zama munafiki ya abubakar qala subhanallahi ma taqul sai na bakar yace haba hanzala a'udhu billahi me kake faɗi irin wannan qala qultu nakunu inda rasul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bin nari wal janna muna zama a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya bamu wa'azi akan wutan jahannama ya mana wa'azi akan aljanna amma muna tare da shi hatta ka an na ainin kamar muna ganin aljannan kuru-kuru mushahada kenan kamar muna ganin wutan kurukuru fa idza kharajna min inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wad dayat amma da mun bar wajen annabi zamu je mu yi mu'amala da matan mu har mu iya zuwa kusa da su mu ɗauki yaran mu mu yi ta mu'amala da kayan gona da shauransu abubuwan duniya fanasina kasiran he kaga mun manta ba da yawa har da mu iya sakewa bayan da tsoron Allah ya kama mu kuɗin aljanna shiga zuciyar mu saboda bayanin manzon Allah da ya faɗi wannan sai sai Abubakar ya cewa a a a fa wallahi inna lanalqa misla hadha gaskiya in haka ne mu ma yanda ka faɗan nan haka muke ji in ji sai Abubakar radiyallahu anhu da sai Abubakar ya gaya masa wannan maganan Hanzalatu sai ya bada wani labari Hanzala ke cewa to mu tafi mana dalattu ma Abubakar muka tafi ta sai Abubakar radiyallahu anhu ana wa Abu ni da sai na abubakar muka tafi hatta da khalna ala rasulillahi har muka shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma da muka je wajen manzo Allah annabi ce, hanzala me haka na gan ku kuna tuttudo mini hanzala ce na faka hanzalatu ya rasulallah annabi hanzala kan yau sunan shi munafiki kalman da ya farga manzon Allah kenan faka ya sallallahu annabi ce me haka ya kake kiran kanka munafiki yace ya rasulullahi nakunu indaka tuzakkiruna bin nari wal janna muna zaune a wajenka da ka yi ta mana wa'azi ga wuta ga aljanna ga wuta ga aljanna hatta ka anna ra'ayi ainin kamar da mu shiga tsaban ganin yanda kake mana bayani fa idza kharajna min indika amma in mun fita mun bar wajenka afasnal azwaj wal aulada zamu je mu mu'amalan mu da matan mu da ayan mu da dukkan abubuwan mu na duniya na nasina kasar in manta da yawa da ya faɗa ka manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ga annabin da Allah ya turo bari ku ji makamin mumini da wali in ya kai wajen Allah yana iya kallon mala'ika mala'ika kuma ya zo masa da sako ya dinga gaishe shi ma ba wai sako ba na rantse da wanda raina yake hannunsa in ji manzan Allah in lauta na alama ta kunu na indi da za ku jure wajen yawan hadarto aljanna da yawan ganin girman Allah da tsoron wutan jahannama da yawan ganin soyayya zama tare da ni in ji manzan Allah wa fi kuma ku dinga kadaita wajen yawan zikiri in ba ku tare da ni kuna yawan zikiri in ji annabi sallallahu alaihi wasallama lasafahatkumul mala'ikatu da duk mala'iku da kuna gani suna zuwa suna ce maka assalamu alaikum ya wane assalamu alaikum ya daurawa assalamu alaikum ya nasiru assalamu alaikum saboda kun tsaya akan wannan aikin kai ma daurawa ga mala'iku hadisin manzon Allah ne hadisin annabi Muhammad ne saka ashe aka ran kullawan dan ba abin daga hankali bane ina yin maganan ne saboda na san baka saba irin wannan abun ba ta Allah yiwa ni ma harshe na wani lokaci ya dan yi zami zami saboda na ji ka kafarta mu da wuri hakan nan kaga abin da baka saba ba shi ba? bai kamata a yi irin wannan maganan ba a matsayinka na malami mai mutunci malami mai mutunci irin wannan amma kuma wani abu ya dauke ka ni daga gani na san cewa ta iya before a hau wasu sun baka shawari amma ina ba da shawaran a duba wannan hadisin manzon Allah ne ya rantse fa sai da faɗa annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi rantsuwan da in kai sai ka ji tsoro ya ce na rantse da wanda raina a hannun yake in ji manzan Allah da za ku tsaya akan wannan abun? kuna tafiya kuna kuna ce assalamu alaikum hannayenku mutumin da ya gaisa da kai kuma ka gane mala'ika ne ya gaisa da kai sai da girman kusanci da Allah in ji Allah Manzan Allah sake cewa lasafat kuma mala'ikatu ala furshikum wa fi durukikum har gadanka kana kwance mala'ika da zai ce assalamu alaikum sannuwa ne shine labarin nan da Shehu Ibrahim ya bayar a cikin littafinsa na Konakiriya hmm. yana maganin Sayyidina Kidir ya gaishe ni wani ma aka samu a cikin malamai wasu fi ne wai yana inkari ya za ya ce kaman Kidir ya gaishe a'a ai ba wai wani bane haka Allah ya tsara ne kawai gaisuwa ne wannan ba matsala bane ba a ganaliyar Shehu Tijanil Wazar wannan bayanin duka gashi nan manzon Allah ne ya ce ala furshikum kana kan gado malaika zai ce assalamu alaikum wani kuma ya mika ma hannu annabi Muhammad ne ya faɗi ba maganar Shehu Tijjani bane wa fi turukikum kuma kana cikin tafiya hanya ko aka jana ce assalamu alaikum wani kuma a miƙa ma hannu ka riƙe mala'ika ne yazo kuma kai ba annabi bane in kai da wan annabta ka faɗa wannan wajen shi yasa babu inda qudbul bakari yace annabta aka bani a salati malam amin ibrahim daurawa wannan maganan kan ka duba da wannan hadisin insha Allah zaka mana adalci na san ka saba adalci in ka bibi wannan abin ka yi mana adalci insha Allah dan hadisin manzon Allah ne wannan manzala ya ƙara cewa walakin ya hanzalatu sa'a sa'a annabi ya ce amma dai abi a hankali a hankali a hankali lokaci kai wannan hadisin da nake karanta mana al-imam muslim ya rawaito wannan hadisin ya ka cikin littafinsa sai muslim kitabu tawabina babu fadli dawami zikri wal fikri fi umri akira babi guda sai na imam eh, sai eh, eh, al imam muslim ya kawo wannan hadisin a ciki akwai kuma ƙarin ruwaya wanda ita kuma wannan ruwayan ita ma babin ne imam muslim ya rawaito da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya tambaya ya ya faru hanzala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga halin da nake ciki manzon Allah ya ce walau kanat kono qulubukum kama kono inda zikiri da a ce zuciyanku yanda in kana zikiri zaka ji kamar ranka zai fita din nan tsaban girman Allah da kake hadartowa yace la safat kunu malaikatu kana zaune malaika zai gaisa da kai hatta tusallimu alaikum fi turuki kai kuna tafiya ma an yayi malaika zai ce salamu alaikum wani kuma malaika ne yazo kuma an sama ka a cikin sahabbai an sama ka a cikin tabi'ai an sama ka cikin sahabbai da tabi'ai kuma a wannan zamanin ma da mala'iku suna zuwa su gaishe su su musu sallama alhamdulillah a wannan zamanin a wannan zamanin ko azra'il da yake za da dauki rai ba mala'ika bane ko shi kenan in har ranar da kaga azra'il ka zama annabi ai ka zama annabi ba sai da ya kamata a ce muna kusanto da fikiranmu a ce yadda 'yan ɗarika suke zuzuwan sauraron wa'azinka amma kuma ya zama a zuciyanka akwai wannan riko din cewa mu kafirai ne ko ba za ka gaya mana a Najeriya ba? Ai ya kamata a mana bayani. Da tun farko an yi wannan bayanin tun tun da mun yi sako mai muhimmanci. Saka wannan maganan babu wata kafirci a ciki. Babu wani kalman kafirci a cikinsa. Salatul Fati ba wahayi aka yi ba. Ya ce ya gani daga gaibu. kuma ilhama ne kuma da ma wahayin aka yi da bata zama annabta ba wannan shi abin da nake so na isar a karkashin wannan hadisan idan mun je hadisi na gaba akwai Imran ibn Hussein wanda dazun Ibn Qayyim al-Jawziya mana ishara da shi don ya tabbatar da akwai ilhama ana ganin mala'iku ya mana ishara da shi Imran ibn Hussein lokacin da ba shi da lafiya zai bar duniya yace in kuntu inni kuntu muhaddithuka bi ahaditha wato mutarrif mutarrif ya tura aka kira Imran ibn Hussein ya ce ina so in baka labarin wani abin da ya faru la'allallah an yanfa aka biha ba'adi ta iya yiwa Allah ya taimake ka bayana fayin ishtafaktum anni fayin ishtafaktum anni in na rayu karka bada labarin wannan abin wa in mittu fa haddis biha in shi'ita in ka ji mutu ka bada labari wannan ba laifi innahu kad sallama alayya mala'ikun fa da annabi ya ce suna sallama nan ni fa kullun suna gaishe ni ku ji labari ba ni ba suna gaishe ni ina zaune mala'ika da su su gaishe ni sannan ka mutarrif haka yake bada labari sannan ka kuma su zo su gaishe ni alhamdulillah alhamdulillah suna zuwa su gaishe ni idan gaskata manzon Allah wannan idan mun kara gaba manzon Allah sallama al-Imam al-Bukhari kar mu dinga kawo hadisin Muslim al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi amma kafin mu je wannan hadisin da makaranto na shi Imran ibn Hussein yake cewa suna mun gaisuwa ina zaune mala'ika za su gaishe ni suna gaishe ni har wata rana na samu rashin lafiya sai na yi lalas dama manzo Allah ce akwai magani guda uku a al'ummansa magani na farko manzo Allah ce zuma na cikin su na biyu manzon Allah sallama yake cewa akwai alhijama kaho kenan na uku annabi ya ce akwai lalas ya ce amma na ki lalas wa al'ummata sai da aiki da wuta ne ba na son wannan al'umma na to abin da yake ba da labari anan da na yi lalace mala'ikun suka daina gaishe ni da na ci gaba da da na daina yin lalas din sai suka dawo kullun sai su zo su gaishe ni mala'iku ne ba mala'ika ɗaya ba al-imam an-nawawi mu ji maganan shi a karkashin nan yace wa ma'ana al-hadis anna imran ibn al-husaini imran ibn husain shi da ya tura aka kira mutarrif afwan shi imran ibn husain din yana cewa radiyallahu anhu kanat bihi bawasir da asali yana da ciwon basir ne fa kana yasbiru ala al-muhimmati haƙuri kawai da yake yi akan illar basir ɗin kuma yana ci gaba da duk abin da ya kamata na aikin ibada da shauransu wa tu al malaikatu tusallimu alaihi malaiku sai su zo su dinga gaishe shi in sun gaishe shi har sai wani ya bashi labarin yayi lalas ce da ya yi lalas ɗin nan fan kaba assalamu sai suka bar masa gaisuwa thumma tarakal kayya da ya bar yin lalas din nan a afwan eh, afwan da ya bar yin lalas ɗin nan mala'ikun kuma suka taso suka zo suka gaishe shi suka dinga gaishe shi wannan kuma hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari da makaranta ya kawo manzon Allah yana cewa laqad kana fi man kana qablakum min bani isra'ila rijal a cikin banu isra'ila ma an samu mazaje an samu mazaje mazaje fa ma'ana mazaje an ce rijal ana nufin waliyai a zamanin banu isra'ila yukallimuna min ghairi yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya annabi yace ba fa annabawa bane amma Allah yana tura mala'iku su yi magana da su in ji manzo Allah bari ku ji mu abin da annabi zai gaya mana fa in yakum min ummati minhum ahadun ni ma na san za a samu al'umma na amma in da a samu daga cikin su gashi nan fa umaru minhum sai na umar na cikin su manzo Allah ya ce ga sai na umar yana ciki yan uwa idan muka ci za mu dinga ɗauko hadisai rututututu wallahi karatunmu na yau zai tsaya a haka ba za mu gama ba karatunmu na yau zai tsaya a haka ba za mu gama ba amma za mu je gaba insha Allah a ah, ganan